ne an yi dace suna na abba bakaji ni ne abba bakaji bakaji Dama wajen ki na zo. Dama baki daina kula wannan yaran ba. A hannu ka ganna an tawo da ni ko kuma a ka ga baki na da alamun bulumbota tunda ni yaro ne. Idan baka bar wurin nan idan ba sai na bazar da kai ba. Kai ƙarya kake sau a lafiya da yi kalla ni nake yi a ce ɓarnan mota ce. Ko mu haɗa mu zugar. Allah